To gaskiya dai bamu ji daɗin wannan al'amari ba, amma inda muka fahimta da gwamnati ta ce za yi ne don a gyara. Abin da muke so mu sani shine zuwa wani ɗan ƙaramin lokaci ne ko kuwa a wannan canjin da aka yi na dindindin ne. Da in har na dindindin ne gaskiya zai ba mu matsala matuƙa sosai saboda wani lokaci kana ɗan abubuwanka da kake samu daga gida da kuma matafiya abokananmu da suke zuwa ba wanda za su yi amfani da katinsu na ɗaukan kuɗi. yanzu haka ina da bako daga najeriya yana cikin wani hali inda zai biya kuɗin hotel din shi ya kasa saboda an ci a daina tafiya da kuɗi a rika ɗaukan kati kawai so abin da ya sa mutane da yawa a cikin halin kakanika yi muna ɗaya daga ciki da kuma ɗalibai da kuma matafiya da suke najeriya so ina ganin ya kamata gwamnati ta duba ta san cewa ko da za a yi gyara bai kamata a yi kan mai uwa da wabi ba a duba a ga suwaye abin suka cancanta cewa a tsamagiyar ɗin taɓe su ba kowa da kowa ba inda aka ce duka zai kai ga kowa to dalilai za a samu jin jiki domin kiran da muke ma gwamnati kenan a sake duba wani al'amari a san ta yadda za a gyara a 'yan kasuwa da suke harkokinsu mu ma da muke ɗan samu muna samun kuɗi daga abokan arziki daga gida ne wani harkoki duk ba sa yiwa yanzu. Hakan ya shahe ka kenan kwarai da gaske. Ya shahe eh, rayuwar zaman ka nan. Ni a matsayina da nake zaune a nan gaskiya al'amari shine bai shafe ni ainin ba saboda ni nan nake aiki nan kuma ake bani albashi na. Amma dai muna ganin ɗalibai wanda iyayen suke turo musu kuɗi da kuma abokananmu da abokan arziki da suke zuwa ta wani harkar karatu ko kuma wani ɗan kwas na sati ɗaya sati biyu a nan Amurka. suna samun sun shiga wani hali sosai na mataka saboda kuɗin hotel ba ka iya biya da katinka kuma ba za ka iya ɗauko kuɗi ka fito da shi daga najeriya wani a zo a gani sannan kuma kuɗin makaranta ko kuɗin kwas ɗin ma online ba za ka iya biya ba so muna ganin cewa abin ya shafi harkokin abokanai da kuma yan uwanmu da suke makaranta ko suke wani ɗan ƙaramin suka zo na wani wucin gadi suka fito waje Ah, suna ta kiran mu suna mana korafi suna kuka da zafin abin da al'amarin ya shafa. Eh gaskiya ta daidai abin bai min daɗi ba kwata-kwata gashi dai suna da su a gyara kasan kasan ta gyara su amma abin gaskiya ya affect su sosai sosai sosai domin duk wani harkar business din da muke yanzu ya riga ya tsaya ba yanda za mu yi ya aiko mana kuɗi ko kuma mu cire kuɗi a nan so abin nan gaskiya abin ya dan zai takura mana daman abin ya dan fara takura mana tun lokacin da aka tsayar da aiko da kuɗi to kuma kashi kuma yanzu kuma an hana an hana cire kuɗi a nan ko kuma sayayya to yanzu ba mu san yana za mu da account din mu da yake Najeriya ba da kuɗin mu da suke da suke a nan a nan Najeriya saboda haka gaskiya abin yana yana abin nan yana zai takura mana sosai kam